وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي جوة رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo sha tara ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya muna nan a cikin suratul bakara za mu tashi haya ta ɗari da hamsin da ɗaya na subhanahu wa ta'ala bayan ya bayyana mana shari'o'i irin na addinin annabi ibrahim wanda daga ciki akwai fuskantar alkibla ya yi umarni da a fuskanci alkibla kuma ya sa wannan a matsayin ni'ima ce da ya yi wa al'umman manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai to kamar yadda Allah ya yi mana ni'ima haka nan ya yi mana wata babban ni'ima ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama arsalna fikum rasulan minkum Allah ce kamar yadda ne muku waɗancan ni'imomi marasa iyaka haka nan ne muku ni'ima ta hanyar aiko manzo arsalna na aiko rasulan wani manzo mai daraja fikum kuma yana cikinku kamar yadda ya faɗa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim kamar yadda na aiko manzo minkum daga cikinku fikun a cikinku min anfusikum min anfasikum minan nafis mafi tsadarku mafi darajarku mafi girmanku mafi mutuncinku tataccen tatacce kenan sai da aka tankaɗe aka reraye aka taci aka ɗauko wanda ya kowa daraja ya fi kowa kima zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kama na fikum rasulan kama yadda na aiko jakada fikum a cikin ku a cikin nasabar ku a cikin kabilar ku a cikin garin ku kun san shi kun san asalinsa kun san halinsa kuna masa laƙabi da al'ami لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فالله يكي ببن نعمة كما أمسى روقوني da addu'a da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi a suratul baqara aya ta 129 da tara da yake rabbana wada'at fihim ya Allah ka aiko a cikin su me zaka aiko rasulan jakada minhum daga cikinsu ya talu alaihim ayatika zai dinga karanta maka zai dinga karanta musu ayoyinka wani ya zo yana shirin zai karba addinin musulunci daga ina kake ina ne Abuja bula cikin garin bamba ne bamba kuna da ceceniya kuna da abuja kuna da wasniya ba abin da ba da shi a gombe to daga abuja ta cikin garin bamba yake da ya kawo ka nan ka zo ba karɓa addinin musulun wani ne ya yi maka tilas ya yi maka dole ya takura ka ya ce ne ba ka musulunci ba sai na ma kaza tsoro ya kawo ka gamsuwa ce da yarda da amincewa bisa raɗin kanka kake so ka musulunta Allahu akbar Ya ce shi ya gamsu iyadda ba wanda ya takura shi ko ya tsorata shi ko ya firgita shi yake sai ya musulunta bisa raɗin kansa ne zan gaya maka abinda mutum yake amincewa da shi da yardarsa hakan zai mai da shi ɗaya daga cikin musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu yace da ka faɗa cikin harshen larabci zan fassara maka ka ce daga yau na yadda na amince na gamsu na karɓa ba wanda ya kamata ya cancanta ya dace a kaɗaita shi da bauta sai Allah shi kaɗai daga yau na yadda zan bauta wa Allah shi kaɗai ka yadda da wannan alkawarin da ka ɗauka ake daga yau na yadda na amince na gamsu na yi alkawari annabi muhammadu sallallahu alaihi bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da musulunci kuma zan masa biyayya sau da kafa zahiri da baɗi ka kace daga yau na amince annabi Isa ba dan Allah bane ba Allah bane manzon Allah ne abin nan wato bawan Allah ne dan Maryam ne wanda Allah ya aiko shi da Injila zuwa ga mutum Isra'ila ka da haka to wannan shine musulunci yanzu ka zama ɗaya daga cikin musulmi menene sunanka sunday mande ko to sunday ta kusa da mande to a ci gaba da kiranka sunday amma musulmi ko a canza maka suna daga sunday ka koma wani abu daban zuwa wanne wani suna kake so cikin sunayen da kake ji na musulmi Allahu akbar yake daga yau a daina kiransa Sunday a dinga kiransa Ibrahim musulmi Ibrahim shine baban annabawa wa min zurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين بابا النباوة كينا سنان سيازو صوت ستين دفرع أشكين القرآن سبعين باقيا ذاك يوزا أشيك بدكنا كإبراهيم إبراهيم سنة كامل سننتا akwai abubuwa guda uku mahimmai a kanka abu na farko yanzu 'yan kwamitinmu za su maka bayani yadda za ka yi wanka yadda za ka yi aski da yadda za ka shigo musulunci a fara aiwatar da a fara aiwatar da ayyukan addinin musulunci na sallah da azumi da makamantansu a kanka sannan na biyu za a sa ka a makaranta domin a ilmantar da kai wannan addinin da ka shigo shi wannan addinin ba a yin sa sai da ilimi ba a yin sa sai an gane sai an fahimta sai an iya za a koya maka akwai makaranta musamman da muka ware domin ilmantarwa ga waɗanda suka musulunta a tsawon shekarun da muke yi sannan na uku za a taimaka maka ka ci gaba da karatun ka na zamani da kuma koyon sana'a domin addinin musulunci bai yadda da zaman banza ba bai yadda da zaman kashe wando ba bai yadda da zaman tuma maganci ba bai yadda da zaman tumaji ba da haka ibrahim muna maka barka da shigowa addinin musulunci allah ya tabbatar da mu da kai a cikin musulunci yan kwamiti yadda kuka saba Allah ya saka muku da alheri ga dan uwanku nan Ibrahim ku koya masa addinin musulunci Allah ya baku ladan koyar da addinin musulunci shine Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wacce Allah ya kawo mana a cikin aya ta 129 suratul baqara ربنا وابعث فيهم رسولا منهم Allah ka aika musu jakada fihim a cikinsu rasulan manzo minhum kuma daga jinsinsu kabilarsu cikin gidansu me zai yi musu in ya zo yatlu alaihim ayatika zai dinga karantar da su ayoyinka na alkur'ani mai girma wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kuma zai koya musu littafin Allah dai kuma ya koya musu hikima shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yuzakkihim sannan zai tsarkake halayensu ya tsarkake ɗabi'o'insu ya tsarkake aƙidarsu ya tsarkake mu'amalarsu ya ɗora su akan tauhidi da kuma sunna innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne mabuwayi kuma kai ne mai hikima wannan addu'a ce Allah ya amsa sai ke ce musu kama kamar yadda ne muku waccan ni'imomi marasa iyaka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha arsalna fikum na aika a cikin ku rasulan manzo jakada minkum daga cikin ku yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyina ayoyin da ake karantawa shine alqur'ani alqur'ani Allah saukar da shi domin abubuwa guda bakwai daga cikinsu akwai imani cewa wannan alkur'ani mai tura ɗari da goma sha hudu mai aya dubu shida da mai sanda talatin da shida wanda ya fara daga suratun fatiha ya ƙare da suratun nasi maganar Allah ce babu ƙari babu ragi babu jirkitawa. وأن القرآن كلام الله فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ذاك القرآن مجنر الله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا صفة لمخلوق القرآن حلتا بني بصفة siffa ce ta halitta ba الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu معنى يتلو yana karanta alaikum a gare ku ayatina ayoyina da haka babban aikin annabi sallallahu alaihi wasallama shine ne karantar da alqur'ani bayan sun yi imani qur'ani magana Allah ne abu na biyu shine annabi ya karantar da su alqur'ani iqra'ul qur'ana innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi karanta qur'ani qur'ani zai zo yana ceton masu karatunsa da aka koyar da qur'ani shine mataki na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya cuta musu imani cewa wannan qur'anin magana Allah ne to kuma sai a iya karatun sa bayan an koyar da su karatun qur'ani mataki na uku sai kuma a gaya musu sa yaya qur'ani ne yake nufi a fassara musu qur'ani fassara alqur'ani malamai suka ce akwai matakai da mu za mu bi wajen gane alkur'ani guda shida matakin farko shine tafsirin qur'an bil qur'an a fassara qur'ani da qur'ani mataki na biyu tafsirin qur'ani bis sunna as-sahiha الثابتة عن alaihi wa الله عليه وسلم قولا وعملا وإقرارا وتقريرا aiki ko fassara hadisai su fassara qur'ani ingatattu waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama na maganganunsa ko na ayyukansa ko na tabbatarwarsa sannan mataki na ku tafsirin qur'an bin ruju ila as-sahaba ta hanyar koma zuwa ga sahabbai domin sahabbai a kansu qur'ani ya sauka abdullahi dan mas'ud yana cewa wallahi ma nazalat ayatun illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fi man nazalat ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه yake na rantse da girman Allah babu wata aya a cikin alkur'ani tun daga suratul fatiha zuwa suratul nas sai na san a ina ta sauka kuma akan wa ta sauka da na san akwai wani mahaluki da ya fi ni sanin alkur'ani kuma in na haura kumi zai kai ni inda yake larakibtu ilaihi da sai na je na same shi gawa ne ne zaka sahabbai musamman waɗannan jigajigan bai bin sab wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin waɗanda suka fi kowa gogewa a karatun qur'ani abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas da sauran manyan sahabbai al-khulafa ar-rashidun da makamantansu ana komawa wajen tafsirin su ga al-qur'ani shine mataki na uku sai tafsirul qur'an bi aqwali tabi'ina tabi'ai akwai ƙwararru gogaggu waɗanda suka san qur'an irin su mujahid irin su qatada irin su afa irin su sa'id bin jubair irin su sa'id bin waɗannan irin su abdurrahman da makamantansu suna nan da yawa waɗanda suka fare a tafsirin qur'ani ana komawa zuwa ga maganganunsu wajen sanin fassara alqur'ani wanda shine mataki na nawa mataki na uku mataki na hudu arju ila kutubin lugha komawa zuwa ga littattafan lugha akwai waɗanda suka zauna suka bi kalma kalma ta qur'ani irin su ragibul asfahani ya bi kalma kalma kowace kalma sai da ya nemo asalinta a harshen larabci kuma ya faɗi yadda ta zo a cikin siyakin alkur'ani saboda waɗannan ƙwararru ne wajen sanin kalmar larabci da kuma ma'anarta a cikin alkur'ani da ma'anarta a cikin tsagwaron harshen larabci to da ake komawa zuwa ga luga wajen tantance wannan sannan akwai komawa tafsirin alkur'ani ta hanyar ar-ra'ayi wal ijtihad ar-ra'ayi wal ijtihad ana aka fi samun tintibe domin masu ra'ayi sun kashi kashi biyu akwai ar-ra'ayul mahmud akwai ar-ra'ayul mazmum akwai ra'ayi mai inganci akwai ra'ayi mara inganci to ya za a tantance ra'ayi mai inganci da ra'ayi mara inganci ya ka ce alamar ra'ayi mai inganci abu uku ne alamar ra'ayi mara inganci abu uku ne to idan mutum ya ce ayan nan tana nufin kaza to sai a dubi mutumin nan a ta shi da sukwa uku tukunna na farko yana da ilimi na biyu yana da adalci na uku yana da tsoron Allah domin duk mai ilimi ba zai yadda ya faɗa abin da za a kama shi da jahilci ba duk mai adalci ba zai yadda a kama shi da zalunci ba duk mai tsoron Allah ba zai yadda a same shi da son zuciya ba da haka al'ilmu wal adalu wat taqwa su ne alama na cewa ra'ayin da mutum ya faɗa akan ayan nan yana da inganci to amma ingancin ra'ayin baya nufin shi kuma ne hakikanin fasarar domin tafsiri ba ne ƙur'ani ba tafsiri ra'ayin bai shi ne fahimtar da shi ne ganewan da shi ne isa an ce menene tafsiri sai ka ce bayanu ma'anil qur'an ala hafiz tsaqa al bayanu ma'anil qur'an ala qadar saboda ka tafsiri daban ƙur'ani daban kada ka ɗauka duk wanda ya tafsiri yake ya'ani ya'ani ya'ani ya'anin nan nasa ne Kaya ce ta Allah amma ya'ani din nasa ne in yayi daidai sai a karɓa in yi kuskure sai a wurgar wannan shine wato mataki na uku ko na na kusan da ƙarshe. تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن آه، بأقوال الصحابة بأقوال التابعين باللغة العربية والرأي والاجتهاد تو دغنان ايكي فاي طيب، انا ايكي ايكي ايكي ده قران قران با كو لتافي ne da za a rafe shi a gafan ka ana neman tabarruki da shi ba kuma musifa ta yi musifa a dauko ai sauka adadi kaza daga na amai amma kuma sai an yi aiki da shi musifa take kawowa gaba daya aiki da qur'ani kashi kashi ne akwai aiki da qur'ani kai akan kanka akwai aiki da qur'ani a cikin gidanka da iyalanka da kamfaninka da sana'arka da rayuwarka akwai aiki da qur'ani kuma akan musulmi da al'umman duniya baki daya matakai matakai wannan shine aiki da qur'ani wanda shine rufin asirin musulmi shine darajar musulmi Shi ne ɗaukakan musulmi ne mutuncin musulmi ne zaman lafiyar musulmi sannan akwai kuma wato neman tsari da alkur'ani wannan qur'anin ba ƙaramin kariya ce daga musifa ba shi sa kuka ga cikin zikirorinmu bayan sallolin farisa da zikirorinmu na safiya da zikirorinmu na yamma da zikirinmu na kwanciya da zikirinmu na tashi kowanne akwai ayin alkur'ani a ciki yadda za ku gane mahimmancin qur'ani ga musulmi yanzu idan ka yi sallar kurilla ai akwai zikirori da shari'a ta ce ka yi ko waɗannan zikirori a cikinsu akwai karanta ulhuwan lahu da falaki da nasi da ayatul kursi a bayan kowace sallar farilla guda biyar din nan ana so ka karanta ulhuwan lahu da falaki da nasi da ayatul kursi bayan sallar asuba da bayan sallar magariba da yake kowane shirra anan ake kulla shi duk wani alheri ma anan ake kulla shi sai aka ce kul allah ta zama uku uku falakin ta zama uku uku nasin ta zama uku uku ayatul kursi tara nan a daya nan ka zo kwanciya nan ma akwai kul allah da falaki da nasu da ayatul kursi da amanar rasulu da tabara za ka kwanta bacci saboda duk wani sharri da daddare ake kulla shi a lokacin bacci duk wani mugu da zai kawo maka farmaki duk wani maye da zai kawo maka hari to yana so ka kwanta bacci ka a buɗe idan ka a buɗe ba zikiri kake ba ba sallah kake ba ba addu'a kake ba ka wargaje akan gado duk wata musifa za ta iya faɗowa za ka ce to kai haka da tafin hannunka ka karanta kulhuwan lahu ka karanta falaki da nasi, ka tofa a hannunka ka shafe jikinka sau uku za ka kwana lafiya ka karanta ayatul kursiyu ka karanta amanar rasulu ka karanta tabarakan ladhi bi yadihi al-mulku kai ma za ka iya karanta musabbihat surorin nan masu sabbaha sabbaha da masu yi yusabbihu sabbihu da masu sabbih ka karanta su su shidan nan da suratul hadid da suratul hashari da suratul sabi da suratul juma'a da suratul tagabun da suratul a'la kafin ka kwanta bacci yi tilawar za ka tashi lafiya duk wani mugu sai dai ji abin da ya koma kansa wanda yana cikin tasirin qur'ani shine kariya daga musifa sannan kuma ga karanta ƙwar'ani a lokacin da aka shiga wata musifa kamar ta shaidanu ko ta aljanu ko ta kaza a karanta a kan ruwa a sha a warke malamai sun gwada wannan sun yana yana amfani musamman ga wanda yake jin an masa sammu ko an masa makaru ko idan mayu ya kama shi ko idan masu tambun maka ya danke shi ya samu ruwa mai tsafta ya karanta fatiha da ayoyi hudu na farkon suratul baqara da ayatar kursi da amanar rasul da kulhuwan nau da falaki da nasi ya karanta a cikin ruwan ya samu ganyen makarya danye guda bakwai ya dandaka ya murza ya zuba a kai ya girgiza ya shaye wanka kwana bakwai shek ibn bas a cikin tufatul akhyar yake wannan mujarrab an jaraba an ga tasirin sai yake musamman ga wanda aka yi masa sihirin raba shi da matarsa yake da kayan kwana bakwai za ka ji tare ka warke don ka warke baya za a yi sai ka maimaita in ka warke ba sai ka haƙura kai wani abin kuma yawwa don wani zai ce malam na yi ban warke ba to shafe za ka warke waraka ba a hannun Allah take ba wai za rintu fa huwa yashi shan magani daban yin magani daban kuma waraka a hannun Allah take sai a ta shan magani bai kawo waraka ba ko ba a sha komai ba kuma a warke ka magani asbab ne na waraka to shine Allah ta'ala ya gaya mana wannan cewa daga cikin manufofin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine yatlu alaikum ayatiha yana karantar da ku ayoyina waɗannan ayoyi na Allah malamai sun kasa su kashi tara suka ce ala inna mal qur'anu tis'atu ahrufin taqum bika hati baiti shi'rin bila khalal halalun haramun muhkamun mutashabi'un bashirun nazirun qissatun izzatun masal wasu suka ce ƙur'ani ya kunshi abu tara ala innamal qur'anu tis'atu ahrufin ha an baiti shi'rin bila khalal halalun haramun muhkamun mutashabi'un bashirun nazirun iskatun izatun masal don kana karanta qur'ani abu tara zaka tarar halalun haramun halalun zaka haɗu da wani abin da Allah zai ce ku yi kaza na halatta na halatta muku kaza na halatta muku kaza ga ayoyin nan tili hilla lakum lailatul siyamin rafasu ila nisaikum hilla lakum kaza hilla lakum tayyibat hilla lakum kaza na halatta na halatta ɗaya kenan haramun wani abu ko ce wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala ta mal wala taf'alu wala biyu kenan wannan ayi wannan abari halalun haramun muhkamun mutashabih akwai muhkam ayoyin da ma'anarsa a fili take karara baya bukatar wani dogon tafsiri mutashabih akwai ma'anoni koyayyu ko masu fuska da yawa ko masu rikitarwa sai an samu rashi na fil ilmi su za su maka bayanin su dalla dalla ka gane bashirun wani gurin da ana maka bishara akwai aljanna akwai matan aljanna akwai ruwan aljanna haka da wani daɗi malam ba ga ka aljannar naziru wajen kuma maka gargadi akwai jahannama akwai hawuya akwai hutsama akwai sakara akwai laza akwai jahimu akwai sa'ira sai ka tsorata ka firgita ka yi abin da ake so bashirin nazirin isatun wata ra'a baka labari ai ta baka labarai waɗanda su ɗau hankalinka kissar annabi ibrahim kissar annabi musa kissar annabi yusufa kissar annabi kaza kissar zulkarnaini kissar lukumana kissar khabiru kissar kaza kai ta samun na naqussu alayka ahsanal qasasi faqasus qasasa a ta baka labarai masu daɗi wannan ne a bashirun nazirin qissatun izatun wata kuma a ce maka gargadi fa anzartukum naran talabba. A ta maka gargadi kakkai kaza kakkai kaza Za ka haɗu da kaza fal yahzar alladhina yukhalifuna an amri masal ko ai ta buga maka misali da masalul ladina takhadhu masaluhum ka masalil ladhi da nara masaluhum ka masali kaza ai ta buga maka misali to wannan shine abin da qur'ani ya kunta guda tara ala innamal qur'anu tis'atu harufin sa'undikaha fi baiti shi'rin bila hajar حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عزة مثل to wannan shine abin da wannan littafi ya kunsa Allah ya ce ya tulu alaikum ayatina bayan ya karantar da mu alqur'ani mataki na biyu wa yuzakkikum ya muku tarbiya aikin manzon Allah ya mana tarbiya tarbiyyar nan kuma a cikin babi hudu a babin aqida ya raba mu da shirka a babin ibada ya raba mu da bid'a a babin akhlaq ya raba mu da munana ya sifanta mu da kyawawa ya hana mu ƙarya mu koma masu gaskiya ya hana mu zalunci mu koma masu adalci ya hana mu kan zuciya mu koma masu bin dalili ya hana mu munafunci mu koma kan gaskiya da amana da kirki waɗannan sufofi masu kyau inda ma bu istu tammima salihal akhlaq makarimal akhlaq na koya muku halaye masu kyau to sannan sai a cikin babu mu'amala ya za zauna da matarka ya za zauna waɗannan matakai guda goma sha ɗaya ko sha uku na yadda ake zama da mutane ya za zauna da Allah lafiya ya za zauna da annabi lafiya ya za zauna da iyayenka lafiya ya za zauna da matarka lafiya da 'ya'yanka da yan uwanka da makotanka da musulmi da waɗanda ma ba musulmi ba da abokin ciniki na siye da siyarwa ya ake mu'amala wajen ɗaukan bashi wajen tsantuwa wajen rance wajen siye wajen siyarwa duka waɗannan da har da dabbobi har da tsirrai har da waɗanda ba musulmi ba yadda za mu zauna da su ba tare da mun cuce su ba domin wata ran wajen mu'amala ka sai ka cutar da musulunci ka zauna da wanda ba musulmi ba sai kake masa ƙarya kake haƙintarsa kake zaluntarsa kake cutarsa kake cinye masa haƙƙi sai kake nuna masa kana nuna masa halin musulmi ba shi da kyau to me zai yi sha'awa a cikin halinka wanda zai sa ya musulunta wani yake gaya min direbansa ba musulmi ba ne amma saboda kyakkyawan mu'amala da bashi albashinsa kafin wata ya ƙare da kyautata masa da ake ranar kawai sai ta alaji kiram ce zan musulun da yake a'a kai tunani kyautatawa fa da nake maka ba yaudara ka nake ba ba rudar ka nake ba haƙƙi ne naka nake baka in sha'awar musulunci kake ka shiga kar ka shiga da munafunci ko dan ka burge ni ko don ka kayatar da ni ce wallahi shi yayi sha'awa kuma ya lissafa ya ga wannan addini shine gaskiya ita to je masallaci malam ya baka kalma kenan ya zama musulmi ya kama sallah to kun ga ashe kenan za mu iya tallan musulunci da halayenmu a kasuwanci ko a siyasa ko a mu'amala ko a kasuwanci ko a aikin gwamnati ko a ina za ka iya tallata musulunci ba tare da ka ce uffan ba amma an kalli halinka za a ga halinka mai kyau ne halinka mai kyau zai iya tallan addininka kamar da mummunan halinka zai iya cutar da wato addininka shine ma'anan wayu zaki kai wayu rabbihim yana musu tarbiyya yana cusa musu halaye masu kyau yana raba su da munana wa yu'allimuhum yana sanar da su littafi aka maimaita alqur'ani don yi abafin hikima wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata alkitab wal hikma waɗannan guda biyun shakikan juna ne duk da qur'ani yake sai da sunna duk da sunna take sai da qur'ani ba a raba qur'ani da sunna na taraktu fikum ma in tamassaktu bihi ma lan tadillu kitab wa sunnati littafin Allah da koyarwa ta koyarwa annabi ita ce fassara alqur'ani wa anzalna ilayka kitaba litubayyana litubayyana linnas litubayyana bayan din annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi fuska biyar akwai albayanu bil qawli abu sauka manzon Allah ya bayyana yadda yake da baki wanda ke ta khudu anni manasikakum sallu kama ra'aytumuni usalli bayan bil qawl wa bayan bil fi'l wata ayar ta sauka annabi ya shige gaba ya fara aikata ta domin mu koyi yadda ake aikata ta daga gare shi bil fi'l kenan wa bayan bil ishara wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ishara faman shahida minkum ash-shahara falyasumhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata goma goma tara ya ishara da hannu Ɗan yatsunsa ya haɗe su haka haka sai ɗauki da yake haka kenan wata yana yin kwana tara. in an ga wata sai a ɗauka in ba a gani ba sai a cika kwana tara kaga bayani bil ishara yakan yi bayani bil ya yi zane خط لدى رسول الله خطا وخط حوله خطوطا وقال هذا سبيلي وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي هذا أنا نهاية بياني بالقول بالفعل بالإشارة بالخط بالخط وده من دي حنوين النبي صلى الله عليه وسلم يبين da في aikace ya kuma bayyanar da shi ta hanyar shi yasa aka tambayi na na Aisha ke kika zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsawon shekara goma ba mu bayanin sa duk ce kana khuluquhul qur'an in kana son ka san waye manzon Allah dauki qur'ani ka karanta duk wani abin da aka ce a yi shine a gaba wajen yi duk wani abu da aka ce a bari a qur'ani shine shugaba wajen bari kenan ka karanta qur'ani ka karanta manzon Allah shi manzon Allah shine qur'ani mai rai manzon Allah shine qur'ani a aikace wannan rubutaccen qur'ani wannan kuma aikataccen qur'ani kamar yadda muke cewa theory da practical a rubuta ma sannan a aikata maka a yi maka practical yadda zaka gane kai aiki da shi wannan shine rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama daga bangonta zuwa bangonta qur'ani ne a aikace sallallahu alaihi wasallama yuda Allah yake wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun sannan yana sanar da ku abin da kuka kasance ba ku sani ba cikin manya manyan ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu abin da ba mu sani ba a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa yace an buɗe min jahannama na ga cikinta an buɗe man aljanna na ganta ban taɓa ganin abin tsoro ba irin wuta ban taɓa ganin abin sha'awa ba irin aljanna da lokacin da Allah ya halarci aljanna ya cika ta da kayan daɗi da yake ya san mu kwaɗayi duk abin da muke sha'awa sai ya zuba a ciki sai to jibrilu je ka ga aljanna jibrilu ya je ya leƙa aljanna ya ce kai ya san mutum ya san aljanna ya ce sam ma la Ra'ad wa wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar wato dadin akwai dadin da ya wuce tunanin mutum a cikin aljanna akwai dadin da ya wuce duk abin da ka taba gani da idanka a cikin aljanna akwai dadin da ya wuce duk abin da ka taba ji da kunnanka sai mutum ya shiga aljanna malam sai mutu amma zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka tsoma shi a aljanna to ya gama morewa isa annabi sallallahu alaihi wasallam ce da za a zo da wanda fi kowa shan wahala fi kowa shan wahala a duniya idan aka tsoma shi a aljanna takan guda ya mantar da shi duk wata wahala haka da za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya idan aka tsoma shi a wuta sakan guda ya mantar da shi duk wani daɗi da ya taɓa ji a duniya kuma dama duk wahalar da daɗi zai biyo ta to mai daɗi duk daɗin da zai biyo wahala wahala ce ko yanzu misali a ce maka to me kake bukata na ci da na sha da gurin kana duk a baka amma ka gama za a yi ma bulala ɗari biyu za a yi maka dori na ɗari biyu Ka ga tun ga kafin ka fara ci ya fita daga rasa saboda in ka gama ci za ka sha wahala to kuma aka ce za ka fara shan wahala ka ji daɗi to shi aka fito so hujibatin naru bi shahawa hujibatin jannatu bil makari ita kuma wuta duk abin da ɗan adam baya so na wulakanci akwai a ciki akwai duka akwai tsangwama akwai tsanantawa akwai wulakantawa akwai tozartawa a cikin wuta akwai tsananin zafi akwai wahala iri iri kayan dauri da kayan duka a cikin wuta ba irin wanda babu kuma duka ba na wasa ba to shi yasa da jibril ya leka wuta yake kai kai kai ya san mu da kin wahala da ba ma san mu sha wahala yace babu wanda zai ji labarin wutan nan ya saka shi a saka shi kita annabi sallallahu alaihi wasallam an yana addu'a kita Allahumma ya'udhu bika minan nar Allahumma ya'udhu bika minan nar Allahumma ya'udhu bika minan nar yace duk mutumin da yake cewa Allah ka tsare ni wuta to uku yace Allah ka bani aljanna to uku kada gaske yake to Allah ba zai sa shi a wutan ba da wuta ta ce Allah bawanka a aikace a aqidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da maganarsa yana cewa ka tseratar da shi to Allah ka tseratar da shi wutan nan ka saka shi amma wa in minkum illa wariduha duk wanda za ji aljanna sai ya bi ta kan wuta a nan ne za a gane aikin mutane da tsakacinsu da kusancinsu da daidansu da ba daidansu ba shi sa Allah ta'ala ce wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya muku abin da da can ba ku sani ba daga cikin karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana abin da mu sani ba me ma'anan koya maka abin da baka sani ba ai alqur'ani ma gaba ɗaya karatu ne yasa malamai suka ce in kana son ka amfana da qur'ani ka bi matakan nan guda biyar matakin farko al insaq idan ana karanta qur'ani ka shiru ka nutsu al ka saurara sannan al-istima ka ji bambancin insatu da istima shi insatu kai kurum shi kuma istima ka saurara in kai shiru ka saurara daga nan ne sai tilawa je ka koyi tilawa sai him sai faham sai amal matakai ne guda nawa guda shida ma na farko yin shiru in ana karanta ƙur'ani za qur'a al-qur'anu fastami'u lahu wa an ansitu la'allakum tarhamun kai shiru na biyu ku saurara da idan basira da kunnen basira na uku kai kokari ka kai tilawa ka koyi karatu qur'ani na biya na hudu ka haddace abin da zaka iya haddacewa a ciki ko ka haddace duka sannan sai fahimta at-tadabbur wal fahm kai tadabburi ka fahimta sai kuma amal daga amal kuma sai tsira kana yin aiki da shi ka tsira da ka waɗannan su ne matakan amfanuwa da alkur'ani amfanuwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shine ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya malaman mu albarka ya saka musu da alheri sun kana sa mana matanin abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa kashi bakwai suka ce akwai aqwaluhu na biyu akwai afa'aluhu na uku akwai taqriratuhu na hudu akwai sifatuhul khalqiyya na biyar akwai siratuhu khuluqiyya na shida akwai sira qabla al-bi'sati sannan sai sira ba'da al-bi'sati wato abinda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk baya fita daga waɗannan abubuwan guda bakwai ko dai maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama ko ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama ko tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ko sufofin annabi na halitta sallallahu alaihi wasallama ko sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama na halaye da ɗabi'a ko kuma tarihin annabi kafin a aiko shi ko kuma tarihin annabi bayan an aiko shi da abin da zaka karanta ba zai fita nan ba su suka yace akwai khasa'is akwai dala'il akwai shama'il shama'il shama'il dala'il khasa'is khasa'is abubuwan da suka keɓance annabi shi kadai dala'il dala'ilin nubuwa abubuwan da suke ƙara tabbatar mana da cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne annabin ƙarshen zamani ne sannan akwai kuma shama'il halayen manzon Allah da tadodinsa da ɗabi'arsa da mu'amalarsa da zamantakewarsa a matsayinsa na miji yaya za ka koyi zama miji ga matanka a matsayinsa na uba ya za ka zama uba ga 'ya'yanka a matsayinsa na malam ya za ka yi malanta ga ɗalibanka a matsayinsa na shugaba ya za ka yi mulkin al'umma a matsayinsa na annabi mai karantarwa mai wa'azi ya yi mu'amala da musulmi da munafukai da yahudawa da nasara da maguzawa da makiya da masoya da maza da mata da yara har da jarirai annabi ya yi mu'amala za a ɗauko jariri a kawo masa ya riƙe shi ya ɗora shi akan cinyarsa yaro ya fi tsari ya ce a kawo ruwa ya zuba sallallahu alaihi wasallam ya kyamar jama'a da masu lafiya da marasa lafiya duk wani annabi ne sallallahu alaihi wasallam babba yahudi annabi yayi mu'amala da shi kyakkyawa aka ta sa ya shiga addinin musulunci lokacin da aka ce akwai wani yaro ba yahudi bai da lafiya sai annabi ya ce sabai ku raka min duba shi babansa makiyin annabi ne amma yayi mamaki da annabi ya zo ya ce masa ya zo ya duba shi aka yi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya duba yaro sakamakon dubiyar yaron yana murmushi babansa yana murmushi sai annabi ya ce yaron kai ka musulunci mana ya kawo masa musulunci sai yaro ya kalli babansa sai baban ya ce ati abal qasim yi biyayya ga baban alqasim kai musulunci na yadda yaro ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bayan kwana uku sai ya rasu sai baban yaron ya zo ya sallama da annabi shi baban bai musulunta ba ya zo salama ya ce ɗana ɗin nan da na yardan masa ya shiga addinin ku to Allah ya masa cikawa ku zo ku dau abin ku ku je ku yi masa sallah a irin naku addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai suka je gidan wannan ba yahude suka ɗauko gawan ɗansa suka kawo shi aka yi masa jana'iza irin ta musulmi aka yi masa birniya irin ta musulmi saboda kawai dubiya haka ya kamata mu kasance Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu dace nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya ce mana tambayoyi ita malam in ana zafi muka yi sallar mu a waje saboda zafi kuma cikin masallacin bai cika ba shin ko hakan ya halatta to a wajen masallaci da ciki wanne ya fi zafi ko dai a fito gaba daya ko a shiga gaba daya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shadda al-harru fa abridu bis salati inna shiddata al-harri min qayhi jahannam idan tsananin zafi ya kai tsananin zafi to ku sautauta ku sagar da sallah a guri mai sanyi me ma'anan guri mai sanyi ko zamani mai sanyi in ana nufin abridu bi ma'ana ku shiga guri mai bar mai sanyi ana nufin ku fita daga rana ku shiga inuwa ko kuma aburizu ana nufin zamani ku dan tsara lokacin sallah daga karfe ɗaya ta koma karfe biyu domin rana ta dan yi kasa sai sanyi ya dan zo sai ku sallah a lokacin aburizu zai iya daukan zaman zai iya daukan makan zaman shine ku ƙara lokacin gari ya ƙara sanyi makan kuma shine ku tashi daga nan inda yake da zafin ku koma guri mai sanyi ku sallah kaga ka da uzuri jama'a suna cikin masallaci kai kace ba za ka shiga ba saboda zafi kun naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun saboda haka kamata yayi ai sallar gaba daya a inda ake jin da dan sanyi sanyi sai ku ce to aka maka liman cikin masallacin nan ba tagogi ko masallacin nan ba dan sanyi sanyi ba irin namu nan ne AC da kogi ban najin kaga kowa ya ji saboda yana ta shan AC yana shan fanka to wataƙila ba irin wannan ba ne sai a ce to a kara makasa tun da akwai zafi ya sa ba za mu sallah a waje ba fito da tabarmin waje a yi sallah ba dole sai an yi a ciki ba tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a canza location ko a ƙara lokaci idan akwai zafi amma ku rabu biyu wasu suna yi a ciki wasu suna yi a waje ku shiga gaba ɗaya ko ku fito gaba daya wannan maslaha ce ta kowa da kowa akwai zafi mai yawa a yi haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama malam sana'ar tuka keke nafin nake yi ko ya halatta in ɗauki giya a biya ni ya za ka ɗauki giya ka ɗauki giya sunan in ka ɗinka kinan ne domin na karanta hadisai ban ga wani abu guda ɗaya da aka tsinewa mutum goma a kansa ba sai giya giya ce aka ce Allah ya tsine wa mai sha ya tsinewa ruwan giyar ya tsine wa chess da kwalbar giyar ya tsine wa kura ko kuma na keke nafin ko mota da ta yiwo dakon giya tsinan ya ce motar sannan masu dako a ka suma tsinannu ne masu siyar da ita suma tsinannu ne masu karɓar lasisin giya suna zuba a kawun suma tsinannu ne sannan masu dafa ta su tsinannu ne kaga a ce haɗan dakon giya ma tsinanne ne haka in kana so kada son din ka zamo ne kai ma ka zamo ne in za a dora maka giya ka ce a'a ko nawa za a baka ka ka dauki giya amma ka dauki mirinda ka dauki maltina ka dauki sauran abin sha wanda baya bugarwa wannan babu laifi ko ina ka kai ko na musulmi ne ko ba na musulmi bane amma fa ban da giya ce malam idan na yi shafi'i da wutiri a masallaci tare da liman ko zan iya sake yin wata sallar cikin dare za ka iya yi shafi'i da wutiri ana so ya zama shine sallaka ta ƙarshe amma idan ka yi shafi'i da wutiri a farkon dare saboda shi shafi'i da wutiri za ka iya yinsa a farkon dare za ka iya yi a tsakiyar dare za ka iya yi a ƙarshen dare to idan ka fara yin shafi'inka da wutiri a farkon dare sai kuma ka tashi da daddare za ka iya ci gaba da sallarka domin an haɗa da sallolin da kai na daren da shafi'in bai an samu dai a daren kayi ƙarin ɗaya ƙarin ɗayan nan dama shine wutiri to babu laifi mutum ya haka don wasu malaman suna ba da fatawa cewa wani ka tashi za ka yi sallah da daddare in ka yi shafi'i ka yi wuturi to sai ka ƙara yin raka ɗaya don ka rushe wancan wutiri sai zama biyu sai ka ci gaba da sallar ka a ƙarshe sai ka kuma yin ɗaya sai wannan ɗayan kuma ta zama wata ce ƙarshe amma wannan fatawar ba a karɓe ta ba ka dai ci gaba da sallolinka wannan da ya rushe maka wuturinka da kai a farkon dare ko a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare ba amma abin da aka fi so wuturi ya zama shine ƙarshen abin da za ka sallata kafin alfajir ya so. malam dan uwana ne ya rasu kamar shekaru biyar da suka wuce har an raba gadonsa to sai yanzu wasu ba su suka da yake bi da ba a san da su ba suka fito to malam wani gadon za a sake rabawa ko a yi masa wani aikin alheri da shi gadon za a sake rabawa dama rabon gado zai iya zama sai an haɗa kayan gaba ɗaya a raba zai kuma iya zama idan ba ga bincike ba ga wasu kuɗi sun tabbata sai a raba iya wannan a jira ragowar misali sai zama akwai abubuwan da suka shafi shari'a yana da wani gida da ake shari'a ko wani tango da ba gano takardunsa ba ko wani abu da ba a ƙara tantancewa ba amma an riga an gama biyan duk masu bin sa bashi ga ko magada suna da bukata shi ba a gama tantancewa ba abin zai ɗau lokaci to a iya ba kowa rance wanda aka san ba zai wuce gadansa ba daga cikin kudin gadan ko kuma a raba wannan kashin farko sai kuma na biyu shi ma ya tabbata sai a zo a a raba duka wannan ana iya yi gwargwadon yadda maslaha ta bayar malam yaya sai dai kuma yi masa aikin alherin idan su magadan sun amince duk masu gado suka ce mun yarda wannan ba sai an raba ba a je a yi masallaci ko a makaranta ko a rijiya ko a famfo ko a yi laburare ko a wani aiki ko a sai filin makabarta wannan duka ya halatta in magada sun amince wanda bai amince ba sai ya faɗi ya ɗaga hannu ya ce ni ban da ni sai a ware man nasa wani ma ɗaga hannu ya ce ni ma ban yadda ba a cire min nawa shi ma sai a cire man nasa wanda suka yadda su sai a yi da nasu malam yaya zakkan kamfanin fiya wata yake ne har da kayan aiki ne ko iya abin yake banda kayan aiki in ka tashi za ka ma kamfaninka zakka banda injin injin kudin da ake samu ta hanyar su za a wa zakka nawa ka samu a tsawon shekara shekara ta cika sharaɗin zakka uku ne milkun kamil nisabun kamil da haulun kamil uku ne ko milkun kamil nisabun kamil haulun kamil da an samu hukunin zakata waje ba dukiya mallaka ce sannan ta shekara kuma ta kai cikakken misali sai ka lissafa ka fitar da zakka amma an tashi zakka ba a wa injin gidajen haya ba a musu zakka sai in na siyarwa ne gidajen da kake ciki sai da iyalanka ba a musu zakka sai wanda kake siya don ka siyar ka juya kayan kasuwanci ake wa zakka banda wanda aka ware domin gudanar da harkokin yau da gobe jiya wani ya ba da dubu ɗaya sadaka a saka asusun maraya a yi masa addu'a kan neman aiki da suke nema to Allah ya karɓi wannan sadaka taka da kai wa marayu kuma Allah ya sa ka samu wannan aikin ɗari biyu a yi min addu'a hannuna shekara biyu kenan yana ciwo to Allah ya warkar da hannunka kuma za a saka wannan ɗari biyu saka a cikin asusun marayu ga wani mai ɗari uku ce yana buƙatan addu'a to Allah ya biya maka buƙatunka na alheri kuma za a saka a asusun marayu domin addu'a ina yawan karyewa a hannuna to ya kamata ka je likita ya ƙara duba ka to Allah ya tsare Allah ya sa ka daina karyewa a ko ina ma ba a hannu ba gafa malam ai mun addu'a yaro na ya bar gida tsawon kwanaki Allah ya dawo da shi to Allah ya dawo da wannan yaro da ya bar gida kuma Allah ya tsare lafiyarsa da mutuncinsa Allah ya sa yana nan lafiya a sa addu'a malam ina yin istimna'i ne kuma na ji an ce ba kyau kwarai ba kyau ka daina yin istimna'i ba shi da kyau ka ci gaba da yin azumi da istighfari da karatun qur'ani da zama cikin mutanen kirki da halattar inda ake darussan addini da kuma gaggautawa kai aure idan Allah ya hore ma 150 a yi min addu'a kan mamata ba ta son na yi ma abokan zaman alheri ana samun irin wannan uwan mai tsananin kishi akwai wanda ya ce min baba ta kira shi ta ce in ka kuskura ka ba wa abokiyar zama na sun kwabo ban ya ce ba kuma abokiyar zaman tana da bukata uban ya mutu ya batta ita ma ta tsufa wai sai ta ce in ya kuskura ya taimaka wa kishiyarta da sun kwabo ba ta ba shi ne tambaye ne ce ai ko ba ta ba kai wani ai abun alheri ne take son ta hana ka da sharri ne sai ka dinga mata koyi ka je ka bata ita dubu hamsin wannan sai ka bata ashirin ki amma ki ja bakin ki shiru kake sai ni na baki ita ba za ta hana ka ka taimaka matan ka ba to akwai uwa mai irin wannan halin sai ta hana ɗanta ya alheri sai dai ita kaɗai kawai kai ya ba 'yan uwansa kai ya ba danginsa kai ya ba abokansa wata ma tana da iko ta za ta kai zakka kaga wannan uwa ai halaka ka za ta na ta asali makhluqin fi ma sayyidul khaliq zaka a kiyaye muna neman addu'a wajen aikinmu muna ƙoƙarin nuna gaskiya amma ana so a ɗora mana sharri ku ci gaba da gaskiya gaskiya tun da ta da kai alheri ne sai dai ana yin gaskiya da hikima ba a yin gaskiya da rigima don wani ya ɗauka rigima da fito na fito da shugabanni shine gaskiya a gaskiya cikin hikima za ka yi ta insha Allah za ka ci moriyarta kada ku bi rashin gaskiya saboda kowa yana yi akwai maza masu neman mata na gari da mata masu neman maza na gari to Allah ya haɗa kowa da na gari ku maza masu neman aure kuna son Allah ya haɗa ku da mata na gari Allah ya sa a dace mata masu neman aure kuna neman maza na gari Allah ya sa a dace da na garin Allah ya haɗa na gari da ta gari mugu fa alkhabisatu lilkhabisina sai a ce Allah ya haɗa mugu da muguwa ta gari da na gari a to shi mugu da wa za a haɗa shi alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat tayyibatu lil tayyibina wat tayyibuna lil tayyibati ulaika mubarrauna ma yaqulun amma in ka haɗa mutumin kirki da muguwan mace ko ka haɗa muguwan mace da mutumin kirki kowa sai ya ɗanɗana kuɗin kun san hannun kaji aka wallafa kan mazan da aka jaramce su da mata mugaye da kuma matan da aka jaramce su da maza mugaye matar ta kirki amma ba ta sa'an miji ba wani kuma shi ne na kirki bai sa'an mata ba to kamata ya yi addu'a Allah haɗa na kirki da ta kirki ya haɗa mugu da muguwa akwai masu neman aiki da masu neman jari da masu neman admission da sauran bukatu ya Allah muna tawassali bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah din mai bukata da alheri ka biya masa Allah duk wanda yake cikin damuwa ka yaye masa Allah duk wanda yake ciwo ka warkar da shi Allah wanda yake da jari ka sa masa albarka wanda ba shi da jari Allah ka ba shi jari mai albarka wanda yake da gidan kansa Allah ka rike masa wanda yake gidan haya ko gidan aro ko ba shi da shi Allah ka mata kama gidansa wanda yake da aure Allah ka zaunar da su lafiya wanda ba shi da shi Allah ka ba su takarai wanda suke neman aiki Allah ka ba su aiki mai albarka wanda suke aikin Allah ka tsare musu aikin wanda suke cikin kowane irin tashin hankali Allah ka yaye musu Allah ka kawo mana ɗauki Najeriya muna buƙatar taimakonka da kulawarka da agajinka Allah ka yaye mana halin da muke ciki Allah ka inganta mana tsaro ka inganta mana zaman lafiya Allah ka yaye mana kashe da fitintunu da tashin hankali da masifu Allah ka yi wannan ƙasa tamu Najeriya albarka Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka kauda fitintunu shugabanninmu Allah ka cika bukatunsu da tausayi da adalci Allah ka kewaye su da mutane na kwarai Allah ka yaye mana dukkan damuwa da bala'i da musibi masifa da tashin اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك